yau watan matsayi da yin aure cip cip kwana talatin wannan cikin da yake jikin ki watan shi hudu ya gaskiyar maganin ki kana da a nan gidan yake ta yi maganin banza maganin wofi maganin shirme wani wani irin uba ne iya wanda yake koran ɗansa ta kafin ya fito ya sha iskan duniya amma After their wedding, she is three months pregnant. What do we call that? Miracle, luck, destiny, or ill fate? Kin tabbata na sani? Haba mai shari'a. wannan wace ne tabbaya kake mata ka san fa duk cikin unguwan nan ba wani gida mai tarbiyyar gidan nan TJ Multipurpose re-emerges with another super package kuru cikin minti biyar ka sa hannu ka ɗiɓin ɗumbin dukiyar da har iya rayuwar ka ba ka yi ɗan kulle da ita wannan ɗakin da kuka kulle na a ciki idan da zai zamto ne ɗaki na ƙarshe da zan rayu har abada wannan ba zai taɓa saba in saka hannu akan wannan takardar da kake gani a tunaninka kenan kafin wani abu ya faru akwai wani ɗaya daga cikinsu wanda yake bijire maka ina umartar ka da amincewa da bukatar su inquisition interrogation and investigation must take effect to find a solution for the confusion and arrive at conclusion kuru me ka ni gidan nan ga gidan ba kowa daga gani sai kai ki saki jikinki hankali na kwata-kwata bai kwanta ba sadam ya yi amfani da wannan dama ya bi hanyar zai bi cikin dabaru har sai da ya samu zuciyar islam wata amince shi zan faɗi gaskiya tsakanina da allah ya shi haka sadam yake kana ganin shi shiru-shiru kamar mutumin arziki a azalimi ne Saddam ya nemi Islam bisa rashin amincewarta a bisa wannan kotu ta same shi da laifin fyaɗe Executive Producer Mustapha B. Maidalairu. Co-producer Abubakar Tuge. Story and Screenplay A.U. Usman. Kuru. Produced by Salihu Muhammad, Assistant Director, A.U. Usman, and directed by Nura Mustafa Waye. Wannan rana ta zame min bakar rana a cikin ranakun da ne a duniya. Islam, kada ki furta komai. Ke bar wannan maganin kada ki faɗi komai. sai na faɗa sada ko da ko wannan ita ce za ta zame min kalma ta ƙarshe a duniya wanda ya min cikin da yana nan tare da mu kuma yana jin mu kuru-kuru ina kallon sai yana kallo na ɗinka ne shi da ni ka buga ba an buga mu ya taba min ciki ba ya buga mu to za ka je kotu kai kai ne wajen gidan da kai eh zan kai ka ka rinka wahala kenan wallahi yanzu ma ka fara ko ana su ko baka so sai ka zo duniya wallahi dole in kai ka bayan haka ya kamata ku mai da hankali gurin cin abubuwa da zai gina muku jiki kamar su wake da alayyaho anta kwai da madara da sauransu sannan kuma babban abin da zan ja hankalinku a kai shine tsaftan jiki don shine ginshikin rayuwa musamman ma ga ku mata masu ciki don zai taimake ku da lafiyar jikinku sannan kuma ya taimaka muku da jariran da suke a cikin cikinku bayan haka nan kuma a kula da mahimmancin zuwa awo don awo zuwa awo yana da mahimmanci sosai ta sanadiyar awo ne za a gane matsala mai dauke da juna biyu ga bebinta a ciki ta iya yiwuwa yaro ya kwanta ko a gicciye ta sanadiyar zuwa awo ne za a gane a daidaita mata ɗanta da yake cikin ciki kafin ranar haihuwa kuna ji na kuna ji na kuna fahimta na da kyau bayan haka nan kuma wanda suka samu haihuwa Allah ya sa 'ya'yansu suka fito Allah muna fata ya raya musu 'ya'yansu a kula lokacin sanyi da sa ma yara kayan sanyi isasshe. kai kai kai kai Allah ya yi zaɓi zan makara ba ki hangari mana kashi ki Allah ya sa ba makara ba haba da Allah ha ya kuwa dan yau Allah ku da ba ku bari yau bismillah Allah malam da Allah ba kai muke bukata a gurin nan ba ma can ka zara muke bukata ka shiga Allah ka wuce ga hanya mhm. dan Allah ka tashi ga hanya mhm. haba Oh! Ke eh, wannan bandan na jin kunya mana wannan tasiri. Wallahi daga wannan layi sai canja miki layi. Ki koma layin sha shashin bali in ban da lalacewa ma a ce wai namiji saboda ka zama bita zai a ce ba taka zaka biyo cikin asibiti ka zo ka raka saboda tsabar rashin kunya ka ce zaka nemi guri ka zauna cikin mata saboda lalacewa ya kwa haba malam dan Allah kada ka kauta da mashin din nan baka san cewa idan ka tada mashin din nan karan mashin din yana iya jawo mana sanadiyar yin bari a gurin nan ba habarin ki dade yaya karar babur idan kullum sai ya jawo cikin mutum ya zubi yanzu in kin bincika a cikin matan nan akwai wanda kafadar ɗakin ta a jikin wani inji yake na takuna ina dan dan dan dan ke yi ne ke ga mu haba haba rike dadi na roƙe ka dan girman Allah dan san da kake ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kada ka tada mashin ɗin a wajen na fata kike Kin ga man nawaje? A gama da wuri na waje. Hai mata, yau wannan lakta ya wahalar da mu, irin wannan aiki haka, na san dai yau kowa ya yi fushi, don haka ya kamata kafin kowa ya kama hanya ya tafi gida. Mu yi wani abin da kowa zai tafi gida cikin nishadi da farin ciki, ko ba haka ba ne, amma ranar yau ku nake so da kanku, ku tashi ku kawo mana waƙan da zai sanyaya mana rai. a likita kuma ba za ki mana waka ba a yau ku nake so ku kawo mana waka to shikenan ku tashi ku tashi Dawo da da dadi in ba ma dana dawo da dadi. Dawo da dadi dawo da da dadi dawo da da dadi dawo da da dadi dawo ta da daɗi dawo ta da daɗi dawo dawo ta da daɗi dawo ta da daɗi dawo ta da daɗi dawo ta da daɗi dawo ta da daɗi kai amma abin ya can kun ga yanzu kowa zai tafi gida cikin farin ciki malama yaya aka yi gaskiya ni ban yarda da wannan wayan da ta mana ba ba wai ta bada waka a ce ta za fare awo ba gaskiya ni na ta jigata to na lura jini na riga ya jijjigu sosai na lura da wanda ya fi kowa yin rawa shi zai fara samun aure. Ai ni ce na rigayi. A ni na rigayi idan ki ba malama na kai da. Haka ne? To dukan ku zan yi muku duk lokaci daya. To shi ke na malama. Kuna ji? Da ga ya Wallahi tun da dai cikin da. Mm. Duk abin da nake so wallahi shi ake kawo mu. Ke kuma fa Ke kuma wani irin abu kike ki wahalar da mijinki? To, ya kamata dai dukkan mu mu dinga ma mu waya saboda da mu dinga sanin halin da muke ciki kwarai kuwa ah, ai ni ma zan kira ku da kaina zan gaya muku ɗaya bayan ɗaya abin da nake yi kina ji eh. hmm, magana ta ƙare kai shike da bari in koma kin ga yana shan yana jira na sai an jima sai an jima da kin bari bar 'yan marasa mutuncin. Me suka yi? Ba ki ji irin kallon da take mu ne. Wani irin kallo kai ne ka shiga cikin mata fa. To na san na san ba a shiga gurin da ake lacca. Kai da kake faɗa haka ka ga mijin wata a wurin? Ko dai ban gani ba. Da kin zuwa da kin taba zuwa tafa. Dan koyaran tafa in ya kai matarsa asibiti. Shi shiga yake shiga cikin mata a zauna a laccar da shi. Kai. Ta tuba kin taba zuwa ne? Kuma ya zo shiga cikin ba za ba zai shiga ba. Kai jama'a. ni wato abin da yake damuna daya kin gani saboda kawai mugunta irin naka da mako ba za ka iya ka fitar da kuɗi ka mai ba mana tuwo a titi a kake da mu ai muna shan kwanan nan ba wani shan kwana wani kwana kana so ka ce mini za mu karasa har bakin titin muna shan gurin na a kotun mai fura daga mai fura sai gidan mai wallahi billahi lazi la ilaha illa daga daga mai fura sai sai sai gidan mai gaskiya ni na gaji ya hakuri ya hakuri ni gurin ni na fi gidan zafi tunda Allah ya saki ne min hira ina ina ina jin daɗi kin ga ai tafiya ba ta wahala menene kuma eh do na ta baragita auto don don don don ta don ta firgita wallahi bature da hikima yake kaga wato a hanya ma nuna ma ake don ta furgita don ta furgita ina don ta firgita anan ga sha rubuce kina kallo wannan ba don ta firgita ba don forget aka ce auto to wannan kafa kafa ken na me wannan babu ruwan ka turanci suka yi a wurin kawai oh. don forget aka rubuta ba wani da wa zai firgita to dalla mu je don forget aka rubuta mu je kawai auto amma tinga tinga ke sabon da za yi yi ah. akwai tsofaffin hannu kin san mu tsofaffin hannu akan wannan tunda ba wannan ina zuwa me za ka yi ku ina zuwa dai ha <laughs> yanzu ka iya wannan abin shine ka ban mu muka shine ka iya wannan abin shine ka ban mu muka yi wannan tafiyar gaba ɗaya muka gaji dan Allah dan annabi ki hakuri abin bai haɗu ba sai da na ga mun fara jigata Allah ba ci haƙuri dan Allah da annabi hamu tafi ni yanzu ina da damuwa me damuwa take ina sha'awan wani abu me shi ko me ko me faɗi shi zan samu miki shi gujiya gujiya eh a yanzu kuma ka san me ina son shi fa da dimi dimi shi kuma eh to an gama to yanzu abin da za a yi ki samu na zaki hakuri zaki mu fita nan mu zagaya mu shiga dan madahu za mu samu dan madahu dan madahu kake da mu ba gaskiya ibnata ibnata sa a fatima a fatima a faratima a faratima muje a faratima manata cintara cintare wa alaikum assalam to da dai in kasa cin komai shi ne na ce to bari dan tabo ki da wannan ko za ki dan tarba aiki ya sha Wannan na zuba mai ke da abin da aka abin nan sai ki amai shi ne na ce to ga dan wani hollandiya ne nan Ni wallahi ba na jin cin komai. Ai haƙuri za ki saki zai abin nan saboda ai shi ciki ka ɗan biski da ko za ki iya kuma gwada ki gwada. Ya ji kuma da daɗi ba. <laughs> To, ya ce ne na

Ah, kawai sa kai ne ban gane sa kai ba yi eh to ita sa aikin sa kai ya kowa ta ciwo o oh, ba so bane sa kai ne wallahi sa kai to ka dade baka sa kanka ba sai me wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa dan dai kashe mutum ba daɗi ne mm. amma wallahi tsab iya saka abin da zaki mutanen gurin to ka daɗi ne eh na daina cin abin hannunka daga yau eh, gara in je in nemo da kai amma ta daga ki gode mun ba a wannan abin da kike gashi kin ce da daɗi da kin ci ne to ai ban ga daman cin bare ai ga zuwa an zo ana taimaka miki ga cewa wani wani kar ka sake taimaka mu oh, karka ka taimaka mu ga kayanka eh na gode kar sake taimaka mu ba ka taimaka mu ba mutuwa eh, zan yi a wallahi mutuwa zan yi kaga kana gaggaya min magana haka eh baka san maza duka nake musu ba duka nake yi ba na jira wannan shi ya tabbatar da cewa ba ciki na bane kika kika ce maza namiji mace ta ce maza daya mm-hmm. biyu uku wata na nawa gidanka to wata na nawa a gidanka wata na nawa za ka ce wani mutum nawa wata nawa ne dai lokacin da nake eh da nake zaman kuma ba cikin amma baka ce ba me yasa ban tafi gidanmu ba sai da na samu cikin yanzu zaka bara cewa ni fa wannan cikin ko kana so ko baka so sai ya zo duniya wallahi kuma sai na kai shi ƙauye na kai wa kakanni eh, su je su gani ai kana son yaron ka kenan ai wallahi ni ban san mutun yanzu ai ba girma ga damusa ba azaba mhm. Mhm. mutumin ma da ya ce zai iya samun poison in ci in mutu kuma ina ƙara an san abin hannunka ina kaiwa ciki wa sani ma ko ka saka a ah, fadila zan kashe ki mhm. ba ma sai na sa poison ba duka ɗaya in ne miki a nan gurin wallahi ba za ki shura ba sai dai biki da fulun ƙara dannewa ana ka tunanin eh wallahi kai ana ka tunanin kana tunanin zan mutu wallahi sai ka bukatar wani abin na wancan ɗaki ki zo ki kana da so kenan kuciya nake so sabuwar dahuwa wacce aka dafa ta yanzu bata huce ba Allah ne zan samu zamu samu anan yanzu banda abin kafala ina za a samu gujiya yanzu a'a ko ba wai sai an soke ba yanzu ko an dan jima mana soke tan ni ina bukata ai ba lokacin da bane ai gujiya tana wato akar karban kallahu likitoci ne suka turo da suke cinje in ne in zan ba ita mai dakin nawa likitoci ne suka turo ni neman ta ake ka samu mutum mai iyali mutum mai iyali in an ce akwai juna biyu to ka hada da zirga-zirga ko ba gaskiya ba to gaskiya yanzu ba lokacin bane ne to kire ma ko za a samu makani ba amma dai gaskiya yanzu ba za ka iya samun gujiya ba domin gaskiya tana gona ba lokacin bane to makani kenan shine kawai za a samu eh za a samu makani ko dankali ma za a iya samun sa a to shikenan mm. to madalla to nagode nagode madalla to sai anjima madalla yawa madalla adiran wa idan wa alimin wa hayya ina zara to kin ji ba babu gujiya sai makofinta makani gwaza madalla idan ita ke so yanzu mu rintuma mu shiga cikin gari waje mu kwasa muke kawai waje yi a tafiya ko ba tsare ni ya gwaza kawai ka juya mu koma gida wato yake nan wani mai sauki ne ba wani ba wani abu ai na riga na yi kokarin inda zan samu ai Allah ya rubuta ta ko ba gaskiya ba ba matsala amma dan Allah dan Annabi zara nan gaba in zaki dinga neman irin waɗannan abubuwan ke ne dinga neman abu wanda za ki haifi yaro ya zama tas ba ki je ki haifo mana dan duk mai karfin munjayi bi uku ba sai ka ba sai ka je ka siyo min bokitin fenti farar fenti sai in dinga sha ko kuma ka dinga dama min koko da safe kuma ka dinga bani in sha <laughs> zara kenan ke raga abin naki haukan naki ya za ka yi mai training training wani irin training kuma so nake yi ka kware kafin in haihu to nono kike son bashi koko goya shi kawai za ka yi goyo mm. ban gane ba goyo dai irin naku dai wanda kuka saba yi na mata goyo dai karatun nan kika canja mun fa juyo juyo ka gani kawo juya kai ikon Allah juya mana wai da gaske ke juya ka gani to sa'adani ko a mace na zo ai yanzu <laughs> rike durkusa mana ai bayan ne na ka so ka ce abin nan in mm, za ka yi baya rike dan jiwo mu gani to ina zuwa mana ke kika sa nan daura wannan abun in san wannan bayan namu ba na goyo ba ne mu Allah da ya bayan namu na maza na dauka hatsi ne to ya dai da dan jiwo mu gani <laughs> da rigima kike da Allah <laughs> ka ganka kuwa na gani mana tunda ni ne da kaina sunan wani tsuntsu shi wai jibar ma <laughs> bari maka hoto Ita kuma? Eh. Sadi? Kin san fa irin wannan hoton tsotsayi ba sai ya sa a kuma a zo a gana da goyo. Tsotsayi gyara gyara tsaya ka ga. To. Ha. abin nan ma. To kike so in yi da in ne ba tsayuwar wata kike so in yi ba sadi ana yi. <laughs> tura ma kawaye na su gani a kake mu haka a ah, ai group dan saka ka sosai kowa ya gani ya ga yadda maza suke koyon goyo ha to kuma wannan to na silili zai ki mun kenan Allah ki goge wannan hutun da Allah haba to likita ya ce ku dinga kula da mu sannan kuma da 'ya'yan da za mu haifa sannan kuma ya ce mu dinga raba aiki saboda idan aiki ya mana yawa ba za mu samu dama yadda za a yi mu shayar da yaran mu ba na nufin mu raba aikin gida da mm, ni da ke mm. ito wallahi da gaske nake yi ka san irin wannan ne zaka ga irin an haifi yara sai kaga sana mutuwa an aiki yawa wa yaron yawa eh a ah, kokin ga ku ne <laughs> ni kuma zan so da da nake son yaron nan tun ka ta gima yanzu kai fa ah, ba zan so ya mutu wallahi sai mu raba kana yi ina yi nakin ma zan dauke gaba daya <laughs> wallahi nakin ma aikin yayi a ah. to me za a fasa <laughs> baban Aimar kenan na'am ana daɗi umman abir yawwa ni kan Allah ina za ka nemo min gwaiba da ɗata gwaiba da ɗata hmm. a dai a wannan lokacin kuma hmm. kai samu yaro zai je a wani irin yaro kuma ai da kanka za ka je in ka je kaga za ka fi zaɓo min masu kyau saboda ka ga shi yasa aka ci ai mu dinga raba aiki kai ni ne wannan to wani je da mm. kai na zai to wani je da zai wajen da siyo siyo wannan abu ko da yayi nisa ne da yawa haka yawa alhaji ku da ka dau eh Allah da da da ai kai nake ta dira ran eh, kada da haka ne wallahi sai na je garin dantan karkar samu kai dan babu shi a kusa ka ci haka abin da yake sha wuya wallahi ka ci abin haka yake da wahala ko alhaji to kai abin ne abin ne sai ba a ci akwai mai wallahi tallahi kuma dai likitoci ne suka sa wannan wahala wallahi kai likitan yasa ka shan wannan abu kai ne <laughs> wada an gonan ka sha mai kai da alaji ba za ka gane ba mana kai alaji kiyaye mana kai alajin Allah a kiyaye ka in zo tare kina cin indomi <laughs> to ga abubuwan da kika ci da ƙyar na samo shi mu cin indomi a tsanake shi ke haɗa wannan gwaiba da latin kin ga kina cin irin wannan sai ki ga dan mu ya fito jajazur na Allah ni ba wa'annan nake so ba indomi da nake jin ci ita ma kuma na fara ce na ji ta ishe a ba sa'adi inda kike tsammanin fa zan je in samu wannan ba fa nan naje ba sai da na tafi can sila tankarkar wajen tankarkar kin san kilomita nawa ne sanan dan Allah dan annabi karka dame na ce maka bana jin ci masu kyau ne fa bari bude miki gani dan Allah dan annabi karka bude haba karka sa zuciya na ya tashi mana in yi amai Dole ne sai na ci wai? Amai kuma? To, shi kuma wannan cikin da nasu iya shagen ke zo? Wallahi ba zan yi asa, ba yi tafiya biyu ba. Ban yi biyu babu bari yin ci kuɗi na. ba a sai rowa hana, yau ba wahala jini. hanya ka fita ko kana tsammanin kai kadai ne a gidan kin kiran ni dadin sunan ka yasa na kira ka ya kake abu kamar kana tunanin kai kadai ne a gidan ne to menene an sa da Allah ka an sa me wannan ka duba ka gani ko ma mana menene ai zaka zaka gani dan rainin hankali ka duba ka gani mana ai ka iya karatu ka duba abin da nake bukata shi nake so yanzu a kawo su cikin gidan nan wai da sai wannan kai zaka su akwai ko kuma in ba haka ba me jiki yayi tsami an ya gaci abin da zai me ke wannan me zaki da shi ina ɗaukar hoto ne zan je in tura wa likitan da ya bani da ya baka dama ka ringa lura da ni ƙetare maganarsa zan tura ma hukumar masu kula da yara su masu gana su kuma zan tura ma hukuma masu taimakon mata zan tura musu duk su ga aikin da kake ciki kasan dai idan na tura yau ba za ku kwana gidan na ba ko ka sani ai kan ke sharri ne sharri ko gaskiya baka yaga bane menene wannan irin taimakon da nake miki a gidan nan da irin daukar nauyin ki ne baki tausayi na ba kai da Allah wani kula kake mun me kake bani me kake mun ki goge wannan abin da kika ba zan goge ba wallahi ki goge wallahi ba zan goge ba sai dai ka tattara takaddun nan gaba ɗayan su ka gyara su ka je ka siyo min abin da na rubuta a cikin su mm. kuma ba haka ba wallahi babu dalilin da babu wanda ya isa ma ya sani mai da wannan takardar ce wallahi dan haka ka je ka hada su in kuma ka ki hadawa to ki sake rubuto min wata ba zan rubuta ba yanda na rubuta na baka cikin mutunci ka yaga haka zaka tsugunna ka har hada su ga baki ɗayan su ka je ka nemo mu abin da nake so in ba haka ba kuma wallahi da abin da ya biyo baya kai dukkan kan ta baya gano wannan ta hukuma ba wallahi ta baya gano wannan wannan matsalar kace ai da na baka ba a yage na baka ba haka nan zaka har hada su kuma wallahi ka ki hada ka san gwamnati su sai dai a lallashe su ba wa korin tsiyani wallahi kin ga ba za a gane ba dan Allah ki haƙuri ki ƙara rubuta mu matsalar ka ce ai wannan wallahi ba zan rubuta ba lokacin da na baka ban aike ka kaje ka yaga dan haka yanzu yanda ban aike ka kaje ka yaga ba sai ka agwan naka to su kaje ka siyo min abin da nake so dan renin hankali mazawa ne da kai wanda ya fasa ya raina Allah iskanci wai fasa dabur kawai na za samu fasa dabur yanzu uku oh, kwaɗayi ya kawai duk inda ka samu irin waɗannan yanzu zaman gidansu ba a kula da su shi yasa da sun zo sun makale maka abinda suke gani ana cin gidan masu daɗi to shi za su ce za su yi ta yaya za a gano wannan rubutu bayan an yi an yi magana shi za ta so zan gobe za ki ta rubuta da wannan kuɗi Oh wow. yau ne zan baki mamaki da an zo jarabawa wannan koyon da ake yau na gama cinyewa ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai zan cinye su baran karance su tsaf ta zauna a kaina ta zo gaya mata na ɗaya batetiriya muceha litatali fine algoritahama hama eh, tihi tihi chicken jamago kic a hausa na fulatanci da turanci batetiriya batetiriya. Nan fa. Eh? Muceha. A'a ah, ba haka na ce. To wace wace? Ba haka na ce. Eh. Battery. Eh? Battery. Au eh battery. <laughs> Battery. kwarai kuwa. To amma naga naga tadin guda biyu. Eh babu ruwanka wannan turanci ne. Au to. Mm. Wannan fa. Muceha. Ba fa turanci ne ba Spanish ba ne ba. Much. Okay, much. Much. Okay, too much. Ta. Little. Eh? Little. Little. Eh? ana gwamza turanci da kuma larabci kenan. Ai, fulatanci. fine ban ce fine ba eh fine fine eh kwarai gaskiya ne alguri ta hama ina ka ka ta hama a nan gashi ina ka ga ta hama a nan daurin boye ne a tsakanin ta da haɗin nan da maɗin ikon Allah shi ne ƙur'ani ina daurin boye ga kuma shi kuma turan jikin da shi ma shi akwai daurin boye algorithm eh algorithm algorithm babu ta hama a nan ai na gani wallahi eh. <laughs> maimaita algorithm algorithm to gurin saka wadda waki kenan ko ci gaba na eh. tiye cikin chicken chicken chicken eh, eh kware kuwa dema demagogic demagogic demagogic so ki ce duk abin da ba abin da ka iya shine kawai amma zan baki mamaki wancan da kika faɗa ki ce english english an ce a in a ciki kenan ko english a cikin english kenan ko hmm. english a cikin english Uzairu. Eh? ka buɗe kunnenka ba zan fa maimaita maka ba ba zan zo ina koyar da kai a gida ka je kana ta karatun ƙarya a waje duk inda ka ga rubutu sai ka yi karatu ka je kana kunyatar da mu ka dinga ɗauka daga gida wallahi kuwa zan faɗa sai ka maimaita ka eh, eh. buɗe kunne fa an gama ka buɗe kunne an gama ka gani ka ajiye rikin na ajiyonka ko kuma ka abin eh, an gama muje battery Battery. Much. Much. Little. Little. Fine. Fine. Fine. Fine. Algorithm. Algorithm. Algorithm. Algorithm. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Ka san ma'anan shi? Eh, Only. Chicken. Kwalta kenan ko? Kaza. Ai to kaza. Demagogic. Demagogic. Demagogic. Demagogic. Na san ma'anar demagogic. Demagogic. Me ma'anar shi? Da kuma radiya. Na gama. To aike, to aike shi shi dalibi hakuri ake da shi. in ya iya sai a farin ciki in bai iya ba an nuna masa irin malaman nan ba ba batire much na fata ana fahimta ku little ayo little kwarai kuwa fine alguwar ce wannan wannan sai gobe cihe ciken dima dima gud wa mana ke ji wallahi tallahi bari na so ta Allah ji ta ko ita mai ciki irin aji tausayin ta dana ce munafiki ba shi da aiki sai yi da ni wallahi na zama maka karfan kafa ba yanda za ka yi da ni na zama dole ka zauna da ni wahalar liya an buro gaban iyaye an zo nan abu wannan abu wancan ana yawan ta zuba. ya ci kawai an baro iyaye an zo nan ana ta ɓata 'yan mata ba kaddaran wani ne zan yi da wannan farin ne kawai wallahi zuciyar ta baki kirin take a haka aka ganna aka liƙe mu to ai sarkin masu ciki sai ki koma ciki aiki huta aikin yawa ta haka ko dan sai ki nuna mutanen duniya kina da ciki kai da Allah malam karka dame ni a ka nake da kake cewa mu ce sarkin masu ciki to shikenan na ga sarkin masu ciki sai ka taso ka biyo ni je kicin ka dafa min abinci tuwo nake so in ci miyan kuka dan renin hankali me tuwa nake so yi kuka don haka kuma ya zama dole a girka min abin da nake so in ba ka ba likita zan kira inna lillahi wa inna ilaihi jikin ne eh yanzu eh cikina shiga ka kake kake ka ka hankali ka ka hankali wayo to ni ban san ya zan yi miki ban taba ki dafa a hankali dafa a hankali wayo Allah to ai in baki taka ba ta ina za a je mota ba ta shigo cikin nan gurin ba dan Allah da mu Wayo bayan. Ya haƙuri. Cikina. Ya haƙuri, ya haƙuri. Ya haƙuri. Wayo wasana. Ya haƙuri. Allah ya zama dai abu ne. In dai ba samu an yi barin ba a can. Allah Allah dai ya sa dai ma dai a Ya haƙuri. Je mu je mu je shigo. Fito. taimaka mun da alaran taimaka mun da alaran ya fa ya fa taimaka mun da Allah bayan nan ne zan fara shiga da su ciki tallafa mun da Allah taimaka mun da Allah rake da Allah yawwa yawwa eh, bari bari bari bari Yakwa. Lo farakinaga baya oradira. Ah, ah, ah. Kalli gaban ki mana haya hankali. Wayannan tarkacen fa ina zaki je da su. Ke da ni mutum ne ne kamar mahaukacin ku. A'a. Kai kai kai kai malam, wa'annan tarkacen fa ina zaka je da su haka da Allah ya hankali. Ina zaka je da su? Wa'annan tarkacen da ka kwaso. A'a. Ranki dai ku kaka ce min duk abin da ya shafa yiwuwa in kawo. In ni ba kalla zaki ba wannan bai shafa yiwuwa ba. Ko ga wannan ga wannan. Ki tawo min turmin nan Allah. Iya nan mutum barbar da Allah. Ki tawo min turmi. Saboda eh, akwai turmi ma saboda da kan yaji. Cewa kai duk abin da ya shafa yiwuwa in kawo. aka ce maka kaya na haihuwa ba irin waɗannan tarkacen ba. kaka da Allah ka jaye ka ba mutane waje. Kani mace. To ko da ƴan ma maza da mata ki haɗawa. Ba da zan zama zan mu ga matan mu za su hau ce ba za mu zo mu gansu ba. Shamaki. sun ga su da su suka ce kawo kayan aiki. Eh. Wani ne na kawo sai tarbi sai taɓarya sai tukun ya dafa ruwan zafi su gangin da za a yi abu nan tunda an ce komai da ya shafi ya bayi kuwa amma ah, shamaki me ya ka dakan yaji a asibiti kuma wannan ganye kuma ai yanzu ba ma a wankan jegon akwai magunguna da suke ba su za ga jikin mace ya murmure ni ma yanzu ta ita ce za ta wuce ita ka shiga da ita Eh, yanzu ka ɗebo wannan kayan saboda ko wata ce mata ita ta ce mun koma za ta eh, iya zuwa ta ka kwashe musu wannan kayayyakin barin taimaka maka da wannan yau na gode wallahi kuma da ta na na ga ta fara lungu eh. masu nan ku me za a yi da wannan garwar wankan wankan jigo <laughs> ya mana ya alhaj <laughs> ah ashe har an abin nan alaji insha Allah ya Allah ya insha Allah kaga shiga ciki ka ɗaiwo ɗauko robobin nan Ku fito tare su sannan ku dai alhaji ina gajiya eh? ya yarin ya yarin ya yarin ne ko eh, ashe an zauka wallahi an haihu an haihu ɗan namiji ne ai yau sati guda kenan da yin suna au yanzu ma nan na kawo shi nan ne a mai shayi tun yana jaririnsa kada ya girma mai ta fama da shi ka san eh, yaran yanzu wannan kayi da ba wallahi tallahi ni ma da Allah ya sa namijin za a samu eh. sai ni ma maka makaciyar to amma sun ce mace ce Allah sarki ba da Allah ya kaita su ya to a samu namijin ne ma maka makaciyar kinga wallahi ya tashi daga bacci fa Allah ya raya mana shi amin da annabi amin da annabi <laughs> hajiya kenan na ce baki tambaye kawaki ba ai fa jiya mun yi waya da ita ayya har yanzu ana ana fama Allah sarki to Allah ya raba lafiya amin da matsayin annabi eh amin dan arzikin annabi Allah ya bar namiji <laughs> amin amin ubangiji Allah ya baka namiji to Alhaji nace <laughs> kuma renan ya koma hannunku kuma zake na ita uwa tsaye da ke magana da Allah waye ne shege sama na Morocco kana duniya wallahi tallahi na ɗauka ka mutu a'a ba mutuwa irin wannan ba aika mutum ya tafi an ce kana can Lagos ka zauna ka yi zaman ka abinka wai za ka zo ubangiji Allah ya kaka lafiya idan Allah wake wata magana aure da Allah ana rayuwa ni wannan auren ka bari da in ka zo za mu magana ta tsinanni yarinya Allah ya hadan da ita wallahi tallahi sai ka zo Malam idan ka gama waya sai ka zo ka je ka ga jaririnka amma fa sai ka bani wurin albishir ah. jaririnka kyakkyawa da shi barakalla dan ya fi ƴaƴan da aka haifa a cikin satin nan a asibitin nan ke. Wata yaro ne? A'a baka sani ba? A yanzu nake maka albishir ba? Ka ga hoton yaron. Kalla ka gani duba. Ka gani? Amma fa sai ka bani na ce maka gonar albishir mi koma. Yanzu da rike mu je. Zo mu je. Fara ganin yaron. zai sauke kin samu Eh unguwa zan je ka ɗauki ɗanka ka yi renonsa a cikin gidan nan saboda ni ina da uzurin da zan fita in ce ni kaɗai ne zan idan Allah ban gane wannan ne iskanci ne ni zaki ba yaro ki ce rike ta ina zan rene shi ta yanda nake renon shi ta haka zaka rene shi ina da nonon da zan bashi ne ke ba zaki ba mun yaro a hannuna sai ka siyo nonon da zaka bashi ya sha dan ni ina da uzuri na dama ai likitoci sun faɗi ku dinga renon ƴaƴanku sai dai mata su dinga rena muku 'ya'ya mu reni ciki mu reni ƴaƴa to ba zai yiwu ba kamar yadda nake zama na reni dan nan kai ma haka yau ka zauna aikin naka yau ke Kare ne, wallahi wannan ba ta gama da duniya lafiya ki da kika haifa ki wa namiji kalifa kalifa barin ka da kai ka duba da yaran nan ga maka bacci da gishi ai ka san ka rabu da baro akwai fadi ai duk bacci suke wallahi ai wato sha'anin mata sai hakuri kaga ba Allah sa ne dabaran nan ba na samu a nan da zaure ne ya mutu Ah. Allah da zaure na mutu wai abun saka yara eh. wallahi to ai kware ai to kai ne kai ma a ce a karasa abin da zaka saka yaro sai a wuri bayaro ah. ha ba do Allah wallahi akwai fa a wannan me mun to shi me gani wannan wannan ta iwon na abubuwan naku duk wani baro ne haka haka wannan tsohon likitan ya cuce mu kai a ce wani wai kwantar da yara a mun turawa wai shi zai sa su tashi baya sambal menene menene mu mu a wani kwantar da mu wato wallahi da kai maganar likitan nan sai na gane shine matsalar mu ah! na auna na ga matsalar mu ta faro asali ne daga lokacin da aka je awan nan likitan ne ya zauna hure musu kunne duk gashi ya tara gobara a gidan kowa kuma ga inda fa yake yawo kudi ka nufo kudi zai kawo bude maka baki sai ka ce salan san baki <laughs> kai da zai ta ce mutum je kai kuma ka wani abin da yake damu ne tun da wannan abu tun da wannan abin ya faru tun da matan nan ta ta samu cikin wannan yaron zuwa yanzu ban huta ba kai hidimar da ne da matan nan ta da wannan yaron hidimar da ne musu wallahi ko uwata da ta tsuguna ta haifan ban mata ba kuma ana neman albarka yanzu eh. jibi jibi fa jibi jibi fa yadda na fara ramewa ba ko ba ba wai rashin ci bane ba rashin sha bane wallahi kawai wannan eh, renan yaron ne da renan uwar dan duk gaba da ni ne nake renan zai wallahi na gaya ma ka rami in dai wannan ne in dai abu in dai sha'anin mata ne to wallahi ka rami to ni ina da shawara ko baka ba shamaki eh. alhaji basiru a tun karfe goma muka zo gurin Wani kuwa aka ba mu renon yaran nan muka zauna guje bi yanzu gashi ana magana a zahar har an fara kira kiran sallah mu ba mu sallah ba ko mu je mun huta ba ya kamata mai mai musu da yaran nan su suna canza abinci ba aka yi aka ce za a zo lambu a huta ya kamata a ringa karbin karba wannan shawara ce mai kyau wallahi shawara ce mai kyau wannan shawara ce kwarai kuwa shi mutumin wannan ya gani yi wannan ka ji kai na da da mutum ba a gaya ma shawara ta azumi a ba san ba gaya ma shawara shawara ta hankali ba baturan ma ta nan i gani wannan i gani i wannan ina gaya miki su maza ai zuma ne sai da wuta yanzu tun da suka zama fara wahalar da su za su fara daraja mu ai wallahi kuwa kin ganawa ina gaya miki har ya fara tunanin abin da zai yi wai lokacin aurenta har shi <laughs> wanda zai yi a wannan ranar to kun san menene kawai yanzu abin da ya rage mu dinga ba su yaran suna tafiya da su wurin aiki in ya so mu kuma sai mu ji daɗin shakatawa Allah kan ga ma sun suna zuwa eh, kowanne yayi bacci wallahi tallahi mallan reno da wahala yake mata suna kokari ba ga yau rana ɗaya yanda na ji gata. wallahi yanda ka san na ya tuki ni da abin da yake faruwa da ni wallahi tallawa to. ku ku huta yawa yakwa ta fara a a a a ya haka ya kwa to sai ku tashi mu ma mu zauna mu kwashi abinci ko kuma ku dan kewaya su ga duniya yaran nan kewaya ina su ga hannun ta hannun ku wanne mu ba mu gama cin abinci ba komawa za ku yi ka je ka zagaya da yaran nan haba dan Allah mu dinga yau da eh, a wurin sai ka ce yan gidan ba wajen kullu ne eh? sai ka ce masu da rake ko ko ko ko aya to ai kai ka siyo baro dama ai ce eh. aka ce irin na alaji ko irin wannan na da wannan wannan mata fa sakewa ku tashi ku wuri to waye sai wulbaron ka dauka shi ma ya iskan gari haba dan Allah yanzu a ce eh? ah, idan muka gama cin abinci za mu kira ku sai mu za mu zagaya ai shi da matarsa ce take ce masa ita fi ya je yi zagaye ni ai idan mu ci abinci da ni da alaji mata su take magana mm. kai ma haka za ka biye mishi ku dauke shi ku je ku zagaya tanjar tanjar kenan ku je ku tunda ne ta wajen ta za ta iya daukar a ah, ba zan iya ba ka bi su bisu a ina ku je je kadan Allah bisu ku je je mana abin nan ka je mana ai to <laughs> ai tafi zami Allah ka zaka mu wannan Allah ka eh, amma da Allah ku dan rage mana abincin nan a to to to shikenan ka ce ta ka tafi ina zauna ku je dan Allah ka rika dawo mana nan ba mu ci mun ji gida ce ba mu ci ba dan yarinya mu ji da nan ina ciki mana in ka taho ka miƙo in a mota kake miƙo ciki ka zo hau wani guri da za ka gan mai raga-raga za ka yi ah, ya kwariya na biyu na ku ƙara so ku ƙara so ku ƙara so a ganin a gani eh. ka ga duk cikin motar nan eh. iyali na ne ƴaƴana ne nan gaba ɗaya ba ni na ɗauka biki da ku ba wani magana biki ga mata ta nan a ciki madam sannan ku ina yini ku eh. lafiya lau ina ga lafiya lau madalla yawa dan fito madan ejo maginu torello ejo ah. ejo Allah tarki wato kana ji ko na biyu eh, ina jin ka bayan na bar garin nan eh. din na haife su kuma da wannan mata ita kadai ya wutumi ne ya wutumi ne eh mata ta ce oh. eh, to barin gaya muku gaskiya na fuskanci matan ku raina ku suka yi eh, amma barin gaya ma na fiyo in ba raini ba babu abin da zai sa mace ta ban maka rainan ya ita ta tafi wani abu wato na fi baka yawon bariki ba ne hmm. inda ka yawon bariki duk waɗannan abubuwan ba su faru da kai ba bari gani madam wa wa wa <laughs> na biyu sannan ku dai ka gan su duka dukkanin ayana ne kilin mashoro madam to ka gan su dai ko Allah ka su mala to duk gaba ɗaya ita kaɗai ta haife su wannan shine babban ɗan naka kenan adansa yake da kudi yake kaji wai ce eh, to wannan eh. sa matan eh. naku sun raina ku ne to kai gidanka ba ta zara kenan eh ah me hada mu da ita ka duba yara ma lafiyayyu kirba kirba kuma ita ta haife su kuma tana yin aiki tana aikin gwamnati kuma tana kasuwanci ka duba din ya rasulullahi malam kuma menene ne problem ina wallahi babu yanzu ina matan naku suke ga sanin da sun zo da abin dadi da kaji da kawa da nama suna ta sun milik kuma suna suna diba sun ban mu da a hannu to idan dai har za ku kwantar da hankalinku

to ku je ku ajiye musu yayin su ku dawo eh ku je ku ajiye musu anan anan sami na anan anan kaka nisa da Allah kaka nisa dan Allah kaka nisa ya ma ji musu to ni kira ku kore ku yawa abu da dai ma farilla ba farilla bane ne har baya abin da yake ba farilla bane na ga hakuri na kalla na kalla tunda dai ga dai gashi a zuwa alhamdulillah mun je gida ki ki babbaka ni dan girman Muhammadu Rasulullahi dan gausin giya sun mun je gida ki ki babbaka ni dan Allah ajiyar tsoron mata suke to ku dakata ku gani ku dakata ku gani da yana fara kuka a cikin su mm. za ga sun tashi sun dauke shi to gashi kun gani ko da da kun gani eh wallahi ta Shi ku ga gani ya Allah gari la ila kare ku. ku kai da kai na ga suna warawa Allah ko eh, ku kai da kai, ku kai da kai. Allah ba tsakan da mu. sun zauna ba sa kallon ko eh na maroko ya hanya alhamdulillah ai mace da kake gani kai da wannan duniya lalle ne ah! to ai duk lokacin da ka mai da mace inda wallahi sun fi kusan wani yaran Allah ko wallahi tallahi sun fi kusan su yanzu kai akwai abin da zai iya faruwa da danka ka kau da kai kai danka zai iya laifi ka dauka ka ba hukuma wallahi su ba za su iya ba haka rayuwarsu take haka ni ba akan wannan yaron fa har ya aka sa na so da ka je ka ka ka ni ni shekaran jiya karfe biyu ne dare ina bacci ta dai wai wai data a kai ko ba yaro da dole ka so saboda ka yaro da ba su da mijin tace ne ba su da imani haka rayuwarsu take eh kazan za mu yi magana Aha. Nace za mu yi magana ni da kai to bismillah bismillah a ba za mu yi ta a cikin mutane eh to ya amman Eh? ya mu ba su wuri to shi to shi kenan amma dai zai dawo ko na muroko eh, eh, yana nan yawa yawa bawon Allah nan fa ya san duniya kai wannan bana mantawa tsakanin ibedi da sani giwa ka san shi a nan san shi iya daki to kai mai kai ka tsakanin kana kana ne da kaduna kaduna aka yi min aka yi min asiri a lokacin <laughs> kai <laughs> shamaki ban gane shamaki ba kai dai faɗa gaskiya kai dai gashi na gaya maka asiri asiri asiri ko asiri asiri ne kai jaba wai wani wacce ce ta kalle daga ciki ta can ga ta nan ita ce za a ganta an baki bakin mayafi wata fara a tsakiya to ya ganin yaya wai kai har wannan abin ya faru ba a zubar da abin nan ba ta da wallahi take da ka ganta nan da kake ganta ba karamin wayo ne da ita ba kai fa da ta kura na ce a jiya gaba da shi ka san me ta ce za ta kai shi har garin mu wajen baba liman ka ga dai duk abin da aka ce yayi liman a dauki wannan abin a kai masa to haka ma ba lafiya ba ina yi ji an ce ga dan shege hawan jini dan shege ya kashe shi kenan kai karamin shege ne babu wani bai bai da aka yi maka ya zaka faɗa ka to so kake gudun bata da jaririn? so what a yana maroko wannan jarababbe yarinyar wallahi in ta sunkuci yaron nan ta tafi ta je ta kai shi wajen mahaifina magana ta kare ba abin da zai hana ta zuwa to idan dai har dan wannan ne me zai hana sai in je in same shi sai in gaya masa yau shekarar mu ɗaya da kai a Legas muna tare da kai wallahi wannan abun bai zo mu ba to abin da za ka san yanda malam yake jin maganar ka zai wahala a je gaban sa a ce kai kai magana yake da ina Lagos to kana da guda wallahi to to abin da za ka yi dauko wannan tsohon motar taka za ka yi ka ibo kayan ka kasa tsohon mota tuni na buga da ita na samu wani soje ana cikin wannan ruma ita sai da motar ta zai canja aiki na siye ta wallahi yanzu kurola nake hawa to same na Kaduna Allah Allah same na Kaduna ni na shirya komai da komai kawai sai dai mu hawa hanya sai tafiya wallahi ai daɗi ne da kai ko ka tafi in gada sai ka muke mu ko <laughs> kun saba da yayan atakwalle ne ka san ita wannan ne ba wannan kibar da ba na rami din duk na rami na rasa ma me yake min daɗi wallahi in ta fara masifa wallahi toshe kunne nake da na bi babban kwaro na san komai fa babban kwaro <laughs> na bi babban da makaman <laughs> ne da Allah? Baya nan. A. To wace ce ke? Ba kuwa ce kuma ya ce kan na bude wa kowa. Ke da Allah bude Allah. Abokinsa ne Muniru. Ai abun buros na buros ne bai gaya miki bane? Ka je ma maka da mu. Ki bude mana. Shikenan barin kira shawa. baba kana ina ne ya kai baba kai share da Allah kanwan mahaifiyata ce ba to shi kenan to shi kenan amma fa ka sani fa zan fa dawo ba saboda abin buros fa ne buros ne fa eh ka dadin amma dai gaskiya kar ka shiga gidan ka bari in na daka zo saboda kaga kai akwai ma a tsakanin inda dai ban taɓa zuwa gidanku ne ma ne muku haka ba okay to shi kenan kada da kada da uban kwarai babba ne sai baba talakawa ba za su kauce ba baba ba zai bari a bata ba ba kuɗi ya zo ya tara ba zai kyala masu sata ba dan shi bai kama da wancan ba Nawa suna ta sai baba. tsagaro idan ka duba ta Baba Buhari ya yi saitinta a wuta wuta wuta burtai da da da da na maroko wallahi kan a ah, ah, to ina ji network ne da na hanya ka gani nan wallahi ai tuni na tsaga Kaduna biyu na fita daga Kano tuni a ba na hanya wallahi ka gani na hanya Allah da gaske nake tuni wa wai kai da bude ta can na baro can tana bacci tare da da danta ah, to ba iskanci bane yanzu ba sai dai ga abuna ni fa ba so nake ma na zo Kaduna mu tsaya ba na Morocco so nake ina zuwa Kaduna mu irin kamar mu tafi Lagos muka tafi lagos kaga babu wanda isan mu a can za mu yi tukkaran mu babu babbaka wannan yarinya akwai abin da take nufi da ni sharri take nema na da shi to gwara kawai in zama bana kusa da inda za ta iya biyo ni duk iskancin da ba zai huce nan arewa ba ka san tana zuwa lagos ta yi mata yare wannan shi buruku sai ka ta ta nemi mota dawowa ta dawo yar iska eh a insha Allah ganna hanya insha Allah to sai ka madalla ai mana addu'a Ấy. cikin masifa ina cikin bala'i ina cikin tashin hankali da jalala wani irin rasafti yaro da nake gaya ma na bashi tare da ita a kwance ka gan shi ashe ta bashi a cikin mota ta ka gan shi na hannu na yanzu kowa ya san me zan yi ne yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ¿verdad? Y somos